والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دريسنا الهميس دري شرين دهدو قوة الربيع الأول هجرة دبو الإيه دري هدو لأربعين دقيقة وندي داتي درن شرين دقيقة ga watan Nuwamba shirin na biyu 2019 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi marratan ukura domin ci gaba da karatunmu na nahawu a littafin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babul mausulat a zarafin mu da ya wuce mun karanci baiti guda na mai kulasa wasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi mora bil af'ali qal wannan baiti muka karanta wanda yake nufin al mausula kenan مع أي التعريف باقل الاستغراق الجنسي قول آه، للأهل الذهني ألدي موصول أل الموصولية صفة صريحة صفة صريحة إذا تكي زمنتو آه، ثلاثة فنوى كون المورى بالأفعال قل فنن كفن تيور إتألم أتي تاشبو كن فعل اللكا ما سلي إرادي معنا فعل المداري دومنشين يكون معرب وإلا فعل المو... آه، آه، alfailu al-madi da fi al’amri duwan nan ne sai yana karanci sosai a ce al za ta shigo kan me kan fi'il al-madari amma na shiga a kan sifofi sariha ismu al-fail al-maf'ul bihi da kuma sifatul mushabbaha a ce alhassan alwajihi al-barigu al-mabrugu al barigu wannan ne darasinmu na makon da ya wuce ko yau ma muna da baiti daya da wuya mu wuce baiti baiti yana cewa ayyun kama wa uribat ma lam tubaf wa sadru wasliha damirun hazaf ayyun kama وعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير من حذف أي كما لفظ أي كما كمرماني كمرماد من الموصوليتين قال الموصوليين su lafazinsu mufrad ne kuma suna dilin ده أبو مفرد ده أبو مثنى ده مذكر ده مؤنث دباسة شنجوا با كمان سؤال الذين با كذا الذي شو عن للمفرد اللذان للمثنى الذين للجمع المذكر التي المؤنث اللتان مؤنث به allati ko allayi ko allawati mu'annas da yawa wabi to amma ita ayyu mausuliya ita kamar ma take shine ma'anar tana kamar ma ba ta canjawa abin nan a ce don yanzu tana wakiltar mafradi da zama to lafazinta ya canja ko don tana wakiltar musamman lafazinta ya canja ko saboda tana wakiltar jama'a lafazin ta ya canja ko suna wakilta mace ɗaya ko mata biyu ko mata da yawa ayyu ayyu kullum ayyu da za a samu canji lokaci mafi yawan lokaci za ta zo ma'uraba ɗan kaɗan za ta zo mamniya kawai wannan shi ne canjin da za a samu almuhim dai ayyun kama ayyu ɗin nan kamar lafazin ma ne ثم يتأيد إنما وأوردت ما لم تضف أنا متى الإلهي ما تقدر بقى متى إضافة بقى سننكما إذا من توسجر وسلها فرق سلنتا إذا من تو ضميريني دعك شافي أم فهمت؟ أم فهمت؟ wato mata ubifat ayyu duk lokacin da aka yi wa ayyu ibafa kamar a ce ayyuhun ko ayyuhunna hmm? ka gaya mata ibafa kenan ayyu ta zama mudafun idan aka ce ayyuhun ayyu ta zama mudafun hum ya zama to mai mudafun ilaihi yawwa saboda haka ayyu din nan mata udifat duk lokacin da aka yi izafanta wato aka jingina ta hmm? wato ayyudin duk lokacin da aka jingina ta zuwa ga wani abu sannan wa huzifa tadru silatiha sannan kuma aka shafe farkon filarta to za ta zama to amma in ba wannan ba ita ma mura ba ce wani lokaci za a ce ayi wani lokaci a ce ayya wani lokaci a ce ayi wazi amma duk lokacin da aka mata ibafa sannan kuma aka shafe farkon silarta to kullum za ta zama to ayyu kawai ayyu kawai an fahimci manin baitin? ta to ga mai sharha za mu ƙara fahimta a nan a wajen karanta sharha ibn ajir ya ce ya'ani abinda mai kulasa yake nufi anna ayyan lafazin ayyu hmm, kagana an ce ayyan saboda masu ne bi annako anna ayyan hmm? mislu ma kamar ma take ba wani bambanci cikin me take kamar ma fi annaha takunu bi lafzin wahidin kullum tana zamantowa lafazi ɗaya kawai ayyu ayyu ba za a ce ayyani ba ba za a ce ayya ayyuna ba ko ayyatun kullum ayyu للمذكر كنمجي ديا والمؤنث لما تشيا مفردا كوكو مثل المذكر قال نجي والمؤنث لما مفردا كان او مثنى او مجموعة مفردين يا كسن شي كو ا مثنى ني يا كسن شي كوكو مجموعي ني نحو مثال يؤجبني ايهم هو قائم يعجبني أيهم هو قائم كما da yasa واتو wato أنا قائتا yana أنا da ni yana bani mamaki huwa wannan daga cikinsu wanda yake shine a tsaye a nan da kun ga ayyu mudafun ne amma ta idafa zuwa mai zuwa hum sannan silanta kuma gairu mahzuf silanta shine huwa qa'imun hmm? to saboda haka ita din nan tamaman ko tana tana dilin da mufradi ko tana dilin da jam'i duk ba wani bambanci ثم إن أيا تريضيشين يتفسيرين إيه؟ ثم يتأيد إن لها أربعة أحوال تنازواني بسحالي إيه إيه دي إيه، هرهدو أكو تدثنا مؤربا ليا تدثنا ممنية أحدها حالنا فالكم شيني أن تضاف أمتى إضافة كما جاءت أيهم ayyuhum sannan wa yuzkaru sadru silati ya kuma ambaci farkon silarta kamar da aka ce huwa qa'imun din nan nahwu ni ayyuhum huwa qa'imun ko halinta na farko kenan a mata ibafa sannan kuma ambaci farkon silanta halin farko kenan misalinsa yi ujibu ne ayyuhun huwa ƙa’imun halin farko kenan a tsani hali na biyu Allah to ba zama to a mata ibafa ba ayyun ce kawai babu ibafa wala yi sadar silati ya kuma ba za a ambaci farkon silarta ba na hau misali ka ce yi ujibu ni ayyun ƙa’imun kaga baka ce hum ba ba hum anan ka ce kuma huwa qa'imun ba sai ka ce qa'imun kawai yujibu ne ayyun qa'imun asalis hali na uku Allah ta tudafa ya zama to ba mata ibafa ba za a ce ayyuhum ba a ce ayyun amma wa yuzkaru sadru silati ya ambaci kuma sadrin farkon silanta na yujibu ne ayyun huwa قائم كاسا يؤجبني فيل ومفعول يؤجب فيل مي مفعول به أي فائل والفائل مرفوع أما عنده يعني مصعب هالي أكو halin farko a danganta ta da wani ne an tubawaf a jingina ta da wani abu a warace ayyuhu sannan kuma a ambaci farkon silanta a ce huwa ƙa'imin ko huwa jalisun ko huwa ƙari'in hmm? hali na biyu Allah ta dafa ba za a mata iwafa ba ce ayyun kawai yujibu ni ayyun sannan kuma ba za a ambaci sadarin silanta ba a ce ƙa'imin يوجبني أي جالس يوجبني أي قائم يوجبني أي جالس يوجبني أي ذاهب يوجبني أي ضاحك يوجبني أي باكر دو أنم يعني hali na biyu ba a yi mata idafa ba sannan kuwa ba ambaci sadri wato farkon silarta ba hali na uku shi ne min allah tubafa ba za a mata ba amma kuma za a mace farkon sulanta a ce yi ujibu ne ko yi usufu ne yi usufu ne ayyun huwa jalisun ko yi usufu ne ayyun huwa safirun eh, musafirun wadi ko safirun din ma akwai bambanci tsakanin safirun da musafirun mai bambanci fa'ida akwai bambanci na'am musafirun me musafirun safirun fa musafirin matafi wannan gaskiya ne amma safirin shi ba mai tafiya a ni yanzu ba maganar sarfi na tambayi ba mai ma'anar sarfi kafir wanda ke fili kafir abu ne wanda ka muka ce a fili yake wadi yawon ya kawai bambanci amma dai da farko na ce na yi misali na yujibu ne ayyun musafirin ta yi watakila ba za a gane ma'anarsa ba wani kai tsammanin tafiya mai tafiya matafiya na nemi ya sanar ce musafirin wa illa safir din shi ma na da ma'anarsa yawon فقال كتي امرأة فاترة وقت ما تشتت في لي تبين ابدا اذنت في لي تبين ابدا نعم آه، وانا شيني هذه نوفكم تو في هذه الاحوال الثلاثة تتم وقت ان هالا يقول اكل مك انبتا ان تضاف ويذكر صلتها صدر صلتها ان لا تضاف وان لا يذكر abin nan eh, sadar silatiha Allah ta bafa wa yuskaru eh, abin nan sadar silatiha hali uku din nan duka takunu mu'rabatan bil harakati salam za ta kasance wacce ake wa lirabi da wasulan nan guda uku wasulan guda uku su ne ne alfathu abbanmu alkasru wabi yawwa nawo ga misali a nan a ce yu'jibuni kaga filin ne wa maf'ulun ko ayyuhum huwa qa'imun ayyuhum fa'ilun wal fa'ilu marfu'un saboda ka ce ayyuhum wazi saboda ka mura mu'raba ce anan kenan sannan ka ce wa ra'aytu ayyahum huwa qa'imun wa ra'aytu filun wa fa'ilun ayya maf'ulun bihi wal maf'ulu bihi mansubun saboda haka za ka ce wa ra'aitu ayyahu huwa qa'imun yujibuni ayyuhum huwa qa'imun ra'aitu ayyahum huwa qa'imun haka nan kana cewa marartu bi ayyihim bi ayyi majrurun bi alf jarri ba ko yawwa ومررت بأي قائم وكذلك أي قائم هكذا نكما أي قائم أي قائم كو أي قائم كو أي قائم وكذا أي هو قائم إيه، كو أي هو قائم وأي هو قائم وأي كو وأي هو قائم هناك مثالين بيأتي misalan da ko akwai wanda ya samu rikici yana ba wani magana rikici bai kamata a ce za a rikici ba wannan <laughs> abin da aka kai abin da ake ka fahimta an ga sirrin abu shi ne ayyukin tana zuwa hali hudu hali na farko tana iya zuwa ta zo mudafa farkon silanta ba a goge shi ba ya zama yana na rubuci a hurta shi hali na biyu ta zo ba mudafa ba kuma farkon silanta babu shi hali na uku ta zo menene ba mudafa ba amma tana da farkon silanta yana nan wadi a wannan lokaci ita muraba ce idan ayyudin ta zauna a bigiran rufu'a a mata rufu'a ce ayyu in ta zauna a bigiren abin nan nasaba a ce mata ayya in ta zanna a bigiren jarra a ce mata ayya shi kenan kuma kana iya diga misali ba wata muskila an kamar da muka ce ba sai abin da aka rubuta ba yawo ba ya eh, dama ai ba dole bane abin da aka tana ɗayan sai ya zama daga magana sai ka fara da shi ka dai ka fahimci halayen amma kuma kana son ka bi abin logically kamar da su jerin su mai na jerin ta haifar da ka ta domin wannan mudafa sannan kuma abin nan eh, eh, saboda sila ta ya mawjudu ta ga wannan tare nauyi eh, saboda haka shi za ka fara illa da iyaka shi ya kamata na ƙarshe da shi tsakiya a ce gairar mudafa sannan kuma saboda sila ta ya mazkur سيأتي نأكو غير مضافة وصدر صلتها غير مذكور هذه كما أن كلاو كذبا وندم wannan bai da ba idan ka fahimci da darasin إذا درس sai تصيح علينا هدوء الرابع علينا هدوء أن تضاف a mata idafa sannan wa yuzafu da sila a ce ayyuhun sai a ce ƙa'imun kawai ba za a ce huwa ƙa'imun ba a mata idafa sannan a shafi sadarin sila nawo ya ujibu ne ayyuhun ƙa'imun ayyuhun ƙa'imun kaga ita ta zo mulafa amma kuma sadarin silanta an shafe shi to in ta zo a irin wannan hali ta zo muzafa amma sadarin silan ya zamanto an shafe shi za ta zamanto mamniya kenan aladdamma kullum za ta zamantowa ayyu za ka ce yujibuni ayyuhum qa'imun ra'aitu ayyuhum qa'imun marartu hmm? to ko ba daɗin faɗa da haka za ka faɗa ففي هذه الحالة أو أن هالي تمنى على الضم ذا جنا تأكم ضمة فتقول بتي يجيبني أيهم قائم ورأيت أيهم آه أيهم قائم ومررت بأيهم ɗayin kula ba daɗin faɗa yawon wa alaihi kan wannan halin ne hali na hudu hali na hudu ne an tudafa wa yuzafu silatu wasliha a sa ne ayan nan da a bisa wannan tsari mai wannan lugan ne wannan aya ta zo ko idan Allah ka ce wasu malanan zai annamin min kulli shi'atin ثم لننزعن من كل شيئة أيهم كأن لا تبي لراد نسيز ما أيهم سواء مفعول به أيهم أشد على الرحمن إكيا أنا دقنا والله رب تتزقو رب تتزقو min kulli shi'atin daga kowace shi shi'a da kowane bangare hmm? ayyuhum ashaddu ala rahmani itiyan kowace ɓangare daga cikin su mu shi kisgo shakiyan su mu fara azabtar da su a zamanin fi fir'auna da yake yanzu kowa shakiyanci shi za a fara kisgowa jama'a su fahimci ba komai bane azabtar da shi su hama na su biyo ba su karuna da wane da wane ne an fahimta a irin wannan zamani na amerika donald trump za a fara tusgowa <laughs> hanyar isra'ila ne a fara tuzgo abin nan binyamin na yahu, wanda ya fi su shakiyanci da yake ganin shi ne jagoran harkar zalunci da shakiyanci to shi za a fara nuna ba komai ba ne an fahimta? ta ma'allu shadi a ayar shi ne أي أن تازو مضافة سنن معزوف صدر صلتها ولذلك كانت منين مبنية في هذه الحال كو في هذا الحال واضح منين يأتي في هذه الحال كو في هذا الحال بأتي فائدة an ko canka ko wani sai a canka ai ba a haka ai ba a nuna rashin jarumta haka <laughs> yawa haka ake sai a canka saboda haka amma yau ku bar ni haka ba abin nan ba ba respon ai ba daidai bane akwai wasu lafuza su lafuzan su a larabci lafuzan maza ne amma kuma ma'anar su a larabci mata ne su wannan kana da dama in ka zo ta'amuli da su abin da ya shafi sifar su ko kamar da shi mace a ce itibaran bil eh, ma'ana ko kamar da su eh, menene namiji itibaran bil labbi irin su tsarik ka ya cewa hazihi tsarik don tsarik mace ce a ma'anarsa a larabci sannan lafazinsa a larabci namiji ne kaga gaba wai tsarika ba in ka ce ɗariƙa wannan lafazin ma ka matantar da shi ba ba za ka ce hazar ɗariƙati ba ba daidai ba hazar ɗariƙatu ba amma ɗariƙ yana lafazi namiji amma ma'anar mace kana dama ka ce hazar ɗariƙu ko ka ce hazihin ɗariƙu in kun ga wani ya rubuta hazihin hali hazihi halu kada ku ce ya yi kure an fahimta ku yawo in ya rubuta hazal halu nan ma dai ba wani damuwa saboda lafazin dama na mijin ya dace da abin nan mhm. eh tun da sabil din shi ma ma'anar ɗari ne yana iya shiga ci hmm. to ba wannan ayar ma kawai wa ƙaunu sha'ir da ma faɗan sha'ir mawaƙi da yake cewa menene iza ma ta bani malikin fasallim ala ayyuhum afdalu ba ce ayyuhum afdalu ba ala ayyuhum afdalu iza ma ta bani malikin kun gama a nan za'ida fa'ida har yanzu yau dai ranar darasin fa'idoji ne da za ka shafi wannan maɗin a larabcin zai ba zai samu mushkila ba ka ce iza da ke ta bane malik sallim ala ayyuhum afdal idan ka haɗu da kabilar malik to ka sallama ga wanda ya fi su daraja shi za ka fuskanta kamar sallama ka gaba ka sama ba lafazin ya abin nan ya manan ta yi ko to haka nan kuma ka kara maɗin ma za a yi dace ƙara nauyar ma'anar ne kawai kuma nan wakar in ka cire maɗin baitin zai karye to irin waɗannan harufa su masu nan hmm? cikin larabci ana samun su to ina mahallu shahidin mu a wannan a wannan wakar yawwa fasallim ala ayyuhum yawwa kuma yadda yake mahallu shahid a ayar mu ita ce abin nan من كل شيئة لنزئن من كل شيئة أي لنزئن من أيهم أفلين سكينة أما كأكت أيهم سبود من سبود أي مضاف سننكما ومحذوف صدر صلته ولذلك جاء هنا مبنيا تاب طيب. ba mu ƙara shafin ba mara lokaci mu ƙara sako wa haza mustafadun min ƙaulihi bayanin da muka yi nan duka har zuwa yanzu daga yana aka fa'ido aka aka aka same su aka fa'idanta da su a cikin wannan baiti ɗaya da muka karanta an fa'idanta da su ne an fa'idanta da su zamuci? ce an fa'idanto su ne wuce an fa'idanto su an fa'idanto su ne daga inda mai baiti yake cewa mai kulasa yake cewa ore bat malam to ba har zuwa ƙarshen baitin ko? yawo ila akhirin bait ai wa ore ba yanzu zai mara fassaran wannan baitin kenan ya ce wa ore ba ai za a yi wa ayu irabi idan lam tudaf idan ba mata ibafa ba fi halati hasfi sai sila halin goge ko shafe farkon sila fadakala fi hadhihi al-ahwal fadakala fi hadhihi al-ahwal al sabiqa a wannan baiti duka halayen nan uku da muka ambata sun shiga ciki domin ɗayan kawai aka bayyana tunda an bayyana ɗayan sauran kenan yanayin su ɗaya ne ko yawwa shi mai baiti don ya samu sauki sai bayyana maka inda za zaman to menene mamniya a kenan duk wani hali da ya rage kuma za su zaman to ba halayen da za su rage kuma su uku ne kawai kamar da muka yi ta mai ta tsazo kun fahimta ku halayen su ne wahiyar idza ma udaifat shine idan aka mata idafa sannan wa zikra sadrus sila sannan aka ambaci farkon silar awalam tubab ko ba a yi idafanta ba walam ma walam walam yuzka sadru silati sannan ba ambaci farkon silar ba na uku awalam tubab ko ya zama ba a yi idafanta ba amma wa zikira sadru sila aka ambaci farkon sila wa kharaja halatu rabi'a da wannan bayani namu yanzu hali na hudun babu ya mun fidda shi ya fita wa halin kuma shine ما إذا أضيفت شيني ألوك شند زعمت إضافة سننكما وهزف صدر الصلة أشياء فرق صلة فإنها لا تعرب حينئذ أي فإنها لا تعرب والحالة ما ذكر قوى الحالة هذه أنجاني؟ الحمد لله ba mu karasa abin da namu gugu? bari mu gani ko za mu karasa shi kafin dawo kan tambayoyi kun shirya